الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kun da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku wato sharhin bayan labaru. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na kokun santa da Abdullahi Sado Katsina inda zai karatu mana mai mutuwa suka faru a rana mai kamar irin ta yau a cikin tarihi. Daga nan kuma sai muka muku shirin nan na wato duniyar mu a yau inda shi ma ya taɓa mana mai mafituwa da suka faru a faɗin duniya. Da ƙarshe kuma sai mu tike shirin namu da kuma shirin nan na wato don matasa wanda ke bayani game da abubuwan da ya shafi matasa kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen shirin namu na safiyar yau eh, wato alhamis yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta ce yankin tekun fasha jan layi ne da za a fuskanci mai da martani mai tsanani idan aka taɓa shi. Majalisa ta tabbatar da janar Kisofa Musa a matsayin ministan tsaron ƙasar Najeriya. ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira ga ƙasar Kanada ta kama almar da livini kan wato kan laifukan yaƙi da suka tafka to yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce tsaron yankin tekun fasha jan layi ne da za a fuskanci mai da martani mai tsanani idan aka taɓa shi mataimakin kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na kasar iran ya yi gargaɗi amurka da kawayenta game da tsaron tekun fasha da mashigar hormuz ya ce tsaron waɗannan muhimman wurare jan layi ne ga kasar iran da za ta mayar da martani mai tsanani ga duk wanda ya taɓa su Brigadier janar ali fadavi ya, da yake bayani game da muhimmancin mashigar hormuz ya faɗi cewa babu wata yarjejeniya za a yi game da samun tabbaci ga wato makamashi na duniya inda sama da ganga miliyan a wato ashirin ne ke wucewa ta wannan mashigar a kullum kuma duniya ta dogara ne da makamashi na tekun fasha janar fadabi ya bayyana cewa dakarun kare junju halin musulunci na ƙasar iran sun shirya tsaf wajen kare wannan yanki mai muhimmanci da dukkan ƙarfi a ɓangaren ruwa ne ko kuma tasarin samaniya idan makiya suka barazana ga wato tsaronmu to za mu tunkare su da dukkan ƙarfinmu. Haka zalika ya yi Allah waje da ayyukan ta'addanci da Amurka da Isra'ila ke yi kuma ya bayyana su a matsayin manyan waɗanda ke tada zaune tsaye a duniya daga tekun fasha har zuwa yankin Latin Amurka. wato majalisa ta tabbatar da janar Christopher Musa a matsayin ministan tsaro na ƙasar Najeriya. Masar dattawa ta amince da tsohon hafsan sojin ƙasa janar Christopher Musa mai ritaya a matsayin sabon ministan tsaro bayan tantance shi da aka yi wanda aka ɗauki kusan awanni guda biyar. A lokacin cewar Musa ya ce zai inganta tsaro ta hanyar haɗa kai da sojoji, ‘yan sanda, sauran komin tsaro da al'ummomin ƙasar. ya gargaɗin cewa 'yan ta'adda na kai hare-hare a Najeriya ne saboda suna ganin ƙasar tana da arziki. Ya kuma yi alkawarin magance giɓin tsaro da aka samu da kuma ƙara haɗin gwiwa da ƙasashe makwabta domin yaƙan ta'addanci. Haka zalika ya yi da cewa soji kaɗai ba za su iya magance matsalar tsaro ba, ya buƙatar kyakkyawar gwamnati da goyon bayan al'ummar ƙasar. sanatoci sun yaba da ƙwarewarsa kuma suka amince da shi baki ɗaya musa zai jagoranci harkokin tsaro a najeriya yayin da ake ci gaba da fama da hare ta'addanci satar mutane da kuma hare-hare na 'yan bindiga masu yin garkuwa da mutane suna ansan kuɗin fansa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun kira ga ƙasar Kanada ta kama Olmert da Livini kan tafka laifukan yaƙi gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama har da palestinian center for human rights sun aike takardar ƙorafi ga ɓangaren shari'a na ƙasar kanada inda suka buƙaci a kama tsohon prime minister isra'ila ehud olmert da kuma tsohuwar ministan harkokin wajen isra'ilan tipsy livini idan suka kawo ziyara birnin na toronto zargin ya yi da dokar yaƙi da kare haƙƙin bil'adama da kuma laifukan yaƙi mai lamba 146 na yarjejeniyar geneva a tilasta gwamnati ta kama wanda ake zargi da keta dokokin olmert da livni suna da zarge-zarge a kansu da tafka laifukan yaƙi da kuma cin zarafin ɗan adam a shekara ta 2008 zuwa 2009 a yaƙin ko kuma a yankin gaza olmert da livni sun wato suna fuskantar zargi iri ɗaya ne a ƙarƙashin a ƙasashen turai inda a ƙasar burtaniya aka ba da izinin kama livni a shekara ta 2009 wani sabon koke ya bullo ne ko kuma wani sabon koke ya bullo ne bayan da jami'an 'yan sanda na ƙasar kanada za su fara bincike kan laifukan yaƙi a yankin da isra'ila take ci gaba da yi ko kuma a yaƙin da isra'ila take ci gaba da yi a yankin gaza daga cikin laifukan da ake zargin su da aikatawa sun hada da kai hare-hare kan fararen hula yin amfani da sinadarin phosphorus a yankunan da ke da cunkoson jama'a rusa gidaje da masallatai da kuma wuraren shan magani da kuma makarantar majalisar ɗinkin duniya to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙungiyar Hamas za ta miƙa wato za ta mika wa Isra'ila samfarin da aka samu a ƙarƙashin burabutsai a yankin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar Hamas ta ce za ta miƙa wa Isra'ila sabon samfurin jikin ɗan adam da aka samu a arewacin Gaza bayan da Isra'ila ta yi ikirarin cewa ga wakilin da ƙungiyar gwagwarmaya ta basu daga cikin ba su daga cikin gawarwaki guda biyu da suke rike da su da har yanzu ba a dawo da su ba ƙungiyar ta hamas ta bayyana cewa dakarunta da haɗin gwiwar dakarun ƙungiyar jihadar islami suna aiki tare kuma sun gano wani burbushin jikin ɗan adam da suke ganin yana da alaƙa da bayahudan da suke ko kuma suka kama wato yana da alaƙa da bayahudan suka kama ne a ƙarƙashin burabutsai a yankin bet lahiya kuma ta miƙa samfurin zuwa isra'ila ta hannun babban kwamitin ko kuma babban kwamitin ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa domin gwamnati da bincike a kai bisa jajen ne dakatar da buɗe wuta da aka cimma a watan oktoba ƙungiyar rogor maya ta hamas za ta miƙa yahuda wanda ake take tsare da su har su guda 48 da suka da guda 20 da har yanzu suke raye. masharanta sun yi amanna cewa batun shirin dakatar da buɗe wuta da trump ya bullo da shi zai ba kasashen duniya damar kawar da kansu game da laifukan yaƙi da ramtaccen ƙasar isra'ila tafka kuma zai ba kasashen turai mafakar siyasa a dai lokacin da yankin ko kuma yanayin da ake ciki a yankin gaza yake ƙara ta'azzara to da ƙarshe za ku cewa ɗan wasan taekwondo na ƙasar iran ya samu lambar rabo zinariya a gasar taekwondo ta 'yan ƙasa shekaru ashirin da 21 Ɗan wasan Takwando na ƙasar Iran Abulfazl Zandi ya samu lambar yabo ta zinariya a ranar farko ta gasar taekwondo ta duniya da ya gudanar a birnin Nairobi na kasar Kenya kuma ce lambar yabonsa na biyu a cikin kwanaki 35. Gasar tana gudana ne a filin wasa na Moi International Sports Center da ke ƙasar Kenya kimanin 'yan wasa 452 da suka fito daga kasashen duniya 75 ne ke halartar gasar. kuma iran ta shiga gasar da 'yan wasa guda goma sha shida da suka hada da mata shida da kuma maza takwas za su yi nasu karawar ne a cin kwanaki hudu zandi ya samu lambar da bacin zinariya a baya bayan nan ya kuma ya nuna gwaninta da ya cancanci yabo a bangaren maza masu nan kilogiram hamsin da biyar bayan zagayen farko ya yi nasara akan abokin hamayyarsa na ƙasar ecuador da kuma ziko kafin ya kai ga matakin kusa da gabar na ƙarshe. Kana kuma ya galaba a kan ɗan ƙasar Brazil ya wuce matakin ƙarshe wato final inda ya doki abokin karawarsa na ƙasar Rasha a zagaye biyu da hakan ya ba shi damar ɗauke wannan lambar yabo ta zinariya. tama saurari ƙarshen labaran duniya kenan yanzu kuma sai a saurari shirin mu na gaba. To yanzu kuma sai sharhin bayan labaru, ai saurare lafiya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda ni tayar amin zan karanta. A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da shin gaskiya ne hamshi ƙasar isra'ila tana fama da karancin sojoji a dukkanin rassan sojojin kasar kamfanin dillancin labaran pars today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin hamshe kasar isra'ila a karon farko a hukumance ta ba da sanarwar cewa tana fama da karancin sojoji a dukkanin rassan sojojin kasar kuma wannan babbar barazana ce kuma hatsari ne ga samuwar kasar kai tsaye tambaya ta farko ita ce menene alamar karancin sojoji a cikin rundunonin sojojin hamshe kasar isra'ila sanarwar ma'aikatar yakin hamjikasar isra'ila dangane da wannan ita ce ta bayyana cewa tana fama da karancin sojoji kimanin dubu da uku a dukkanin rassan sojojin ƙasar kama daga ƙananan sojoji har zuwa manya-manya bayanin ya kara da cewa ma'aikatar tana fama da karancin sojoji masu mukaman kanar har guda 300 a cikin rundunoninta gaba daya har ila yau rahoton ya kara da cewa kashi 30 cikin 100 na kwamandojin sojojin kasar masu manya-manyan mukamai za su yi ritaya a shekara mai zuwa sannan wasu kashi 30 cikin 100 na sojojin kota kwana da kuma wa'anda suke aiki na dindindin a cikin sojojin kasar su ma za su yi ritaya ba za su sake dawa cikin sojojin haramtacci kasar ba rahoton ya kara da cewa kashi 37 cikin 100 na sojojin suna son ci gaba da aikinsu a rundunoninta wanda ya nuna cewa adadin ya kara yin kasa idan an kwatanta da shekarar ta 2018 wanda ya kai kashi 58 cikin 100 sannan tambaya ta gaba ita ce menene dalilan da suka kawo karancin sojoji a cikin rundunonin sojojin hamshin kasar isra'ila masu nazari sun bayyana cewa matsalar karancin sojoji a hamshin kasar isra'ila yana komawa ne daga asali zuwa ga matsalolin tsaro da kuma tattalin arziki yaƙi mai tsawo musamman a cikin shekaru biyu da suka gabata wato daga shekara ta 2023 zuwa farkon wannan shekaran daga jiya mai tsanani daga jiya mai tsanani ya rage kudin sojojin da kuma iyalansu na ci gaba da wannan aikin a cikin rahoton da ma'aikatar yakin hamdar kasar isra'ila ta fitar ta bayyana cewa kashi 70 cikin 100 na matsalolin da sojojin haramci kasar isra'ila suke fuskanta sun hada da tsawon yakin da suka kotsa cikinsa a shekarun da suka gabata wanda ya wuce lokacin da ya kamata su yi banda haka a cikin shekaru biyu da suka gabata yakin ya tsananta kuma ya yi tsawo ta yadda sojojin da iyalansu sun kasa haƙuri fiye da haka a ɓangaren tattalin arziki kuma tsadar rayuwa a cikin ƙasar ya kai ga sojoji da kuma iyalansu sun ga cewa shiga harkar kasuwanci ne kawai zai fidda su daga matsalolin tattalin arziki da suka shiga musamman bayan yakin shekaru biyu da suka gabata don haka albashin da suke samu a aikin soje ya yi kaɗan sosai ta yadda ba za su iya kwatanta shi da wasu ayyuka wanda ba aikin soje ba sannan tambaya ta gaba ita ce karancin sojoji a cikin rundunoni kasar isra'ila zuwa ga me yake nunawa wannan a fili yake kuma hatta a cikin rahoton da ma'aikatar yakin ta fitar ta yi nuni ga wannan al'amarin inda take cewa matsalar karancin sojoji a rundunonin hamji kasar isra'ila ya kai ga barazana ga tsarin tsaro a cikin gida na kasar kuma dole ne gwamnatin kasar ta ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar da gaggawa ta kuma ƙara da cewa ritayar kashi 30 cikin 100 na kwamandojin sojojin kasar yana nuni zuwa ga matsalolin gudanarwa a cikin rundunonin sojojin kasar da kuma matsalolin horar da sabbin sojoji masana dai suna ganin wannan matsalar tana iya zama barazana ga hamji kasar isra'ila musamman idan ta sake shiga yaƙi da ƙungiyoyi da kuma ƙasashe masu gwagwarmaya da ita a yankin asiya ta kudu kuma idan har ya faru raunin sojojin da kasar isra'ila zai bayyana a fili a duk wani yakin da za ta shiga nan gaba a yankin masu sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis hudu ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan jumada thani na shekara 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka burtaniya da kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda ke cikin tekun atlantic da suka tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa tsakaninsu ta fuskacin siyasar duniya da tattalin arziki da kuma tsaro baya ga haka kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tare da soviet wadda a lokacin take rike da birnin berlin na gabashin kasar jamus bayan da suka yi wa tandar kasar jamus din bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mame yammacin kasar ta jamus yanda kuma tare da soviet ta mame gabashin kasar da hakan ya hada har da birnin berlin sakamakon yadda ake ta samun sabani da kai rana tsakanin tare da soviet da kuma kasashen amurka da birtaniya game da faransa kan da za ta fiyar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojin tare tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 sa gina katanga wadda ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin kasar jamus wanda hakan ya hada da birnin berlin yadda su kuma kasashen turai na yamma suka mamaye yammacin kasar jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru masu ware ko kun san cewa shekaru 661 suka gabata a rana irin ta yau muhammad bin jalaluddin make amuli wanda ya fi shahara da shahidul awal ya shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amil da ke kudancin kasar labanan sa malamai addini ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurin su da kuma koyarwa ta addini sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da shah mufid bayan karatu mai zurfi kuma ya shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littattafai. da ƙarshe dai shehul amuli yana ɗan shekaru 52 a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin sa kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya sabawa nasu masu rarai ko kun san cewa shekaru 169 sa gabata a rana irin ta yau kudu ga watan disamban shekara ta 1856 sojin burtaniya suka kai hari a kark da kuma bushahar bayan kwace harat da iran ta yi a lokacin da ingila ta shiga yakin crimea a nahiyar turai a shekarar 1856 sarki nasiru nasiruddin shah gajar ya yi amfani da damar shigar ingila a cikin yankin crimea ya kwaci iko da harad a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1856 daga lokacin da kuma gwamnatin burtaniya ta shelanta yaki a kan iran a rana irin ta yau sannan kuma jiragen yakin burtaniya guda takwas suka kai hari a tashar jiragen ruwa da take tsibirai na kasar iran da ke gabar tekun farisa a ranar 4 ga watan disamba a sakamakon haka ne a ƙarshen shekara sojan burtaniya suka kwace tsibirin kar da kuma tashar jiragen ruwa ta bushahar kuma a watan janairun shekara ta 1857 sojan burtaniya da india suka shiga cikin kasar iran duk da cewa ana ci gaba da gwabza yaƙi a yankin crimea a cikin wannan halin ne sojan burtaniya suka sauka a kusa da khurram shahar sannan kuma sa kwace iko da hawaz da ke kudancin kasar iran nasiruddin sha wanda a lokacin ya ji tsoron sakamakon abin da zai biyo baya idan ya ɗauki matakin shiga yaƙi ga dangadan da birtaniya sai aike da wakilai zuwa paris sannan kuma ya nemi a shiga tsakani da faransa ta shiga cikin wannan batu a sakamakon haka aka kwallo yarjejeniya a ranar 4 ga watan maris na shekara ta 1857 mai suna yarjejeniyar paris da kuma gwamnatin iran ta yi alkawalin cewa daga harad za ta fice baki daya sannan kuma sojin burtaniya su fice daga yankunan da suka mamaye a cikin kasar iran sannan kuma daga wannan lokaci ne afghanistan ta raba gari da kasar iran gaba daya sannan kuma afghanistan din ta koma ƙarƙashin ikon burtaniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 aka gudanar da wani taro na bangarori uku na amurka ingila da faransa dangane da yadda za su fuskanci irin matsalolin da aka fuskanta bayan yakin duniya na biyu musamman ma dai yadda tarayyar soviet ta yi ruwa ta tsaki wajen kwace wasu yankuna da suke gabashin kasar jamus yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewar tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sananda da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar IAEA e mai kula da makamashin nukila a duniya sun amince da wani kuduri na takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka buƙaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwan makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jimhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara wanda su ƙasashe uku da suka gabatar da ƙudurin har ila yau ƙudurin ya sami wakilan ƙasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a nan tehran ta bayyana cewa kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da kudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka ƙauracewa zaman da kuma wanda suka amincewa da kudurin har ila yau da kuma wa'anda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa kudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkuman tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta da ƙasashen turai ya zama aikin banza daga ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na cigaba da manufofin kafa ta sannan ƙasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu akan ƙasa iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi ɓangaren kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa ƙudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea e Baƙa'i ya ce ƙudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu, don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri, sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar. Da ƙarshe Ismail baka'i ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jimhuriyar musulunci ta Iran, kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta Iran. da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da warware matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliyar ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na ƙasar masar wacce ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a ƙasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci kusa isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta iae rafael gorosi suka ba wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na ƙasar masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliyar ƙasar ta iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke bohshar na kudancin kasar labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki bayan da hukumar ta amince da wannan kudurin wanda yake allah wadai da ƙasar ta iran jumhuriyar musulunci ta iran dai tana zargin hukumar ta iaea e musamman shugabanta wato rafael grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar a cikin watan yulin da ya gabata sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙawa wa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma sabawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da hamji kasar isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutan lantarki a wani labarin kuma hamshin ƙasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan ƙasashe a ƙasar lebanon kamar yadda ta saba da keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da ƙungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamshe kasa isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan kwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falastinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falastinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda a nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita buɗewa juna wuta wanda aka cimma da ƙungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban ƙasar amurka a cikin 'yan watannin da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin kusa isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falastinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta buɗewa juna wuta a yankin yamma da kogin jordan kuma sojojin hamsin kasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin kudus wanda ya tada hankalin falastinawa da dama a yankin na yamma da kogin jordan ƙungiyar ta ce falastinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin jordan tsakanin Falasɗinawa, da kuma sojojin hamshe ƙasar isra'ila ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani. tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta uku ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falastinawa da korarsu daga yankin yammata kogin jordan har ila da kuma rusa gidajensu fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin Yahudawa ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar falastinu ta yahudawa zalla ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wa'anda suka hada da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da hamshikasar isra'ila ta yi a yankin yamata kogin jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen tun bayan yakin shekarar 1967 tsakanin hamji isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu ɗari a yankin yamma da kogin jordan kuma firaminista mai kasa isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan kasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ni tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. matasa. Bismillah rahman rahim masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai iya da zango a tarayyar Najeriya. inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijai don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar sai a kasance da mu a cikin shirin wanda hassan barka zan gabatar iyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara ba da yin mamun ilimi kar mu sa To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shirin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu je tarayyar Najeriya. Inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijan ƙasar don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar. A yayin zanga-zangar matasan sun ce wahala da ƙuncin rayuwa tashe-tashen hankula da talauci yayi wa mutane yawa gashi kuma an shafe sama da watanni uku yara na gida jami'o'i a rufe amma 'yan majalisar da ke wakiltar jama'a sun rufe ido kan hakan hajiya aisha isore ta kungiyar mata na najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar ga kuma ƙarin haske da ta yi wa wakilin muhammad sani abubakar a birnin abuja fadar gwamnatin ta najeriya mun zo muna so mu ba su legislators dinmu um, wani sako sakonmu muna cewa um, mutanen najeriya suna sha buya sosai ga asu suna kan strike ga mutane maiduguri kullum ana kashe su ga mutane wanda sun yi ma a cikin abuja last friday an kashe su sun ce wai su boko haram a, muna shan wahala a najeriya mun ce to muna maganan budget na, na 2014 ba gama budget na 2013 ba mun so mun cewa legislators abubuwa kamar uku daya muna so mu san kudin da suke kai gida domin an ce wai suna kai gida a 150 biliyan ba ma san wannan kudin a cikin hausa ba ba kudi da yawa kenan biliyan 150 kuma an ce tun da 2005 sun karbi 1 trillion daga cikin Nigeria gashi mutane na shan wani su suna kan strike ya kai kusa da wata uku sun ce su suna neman kaman less than 80 billion naira sun ce ba, ba su da shi gashi su mutane nan ba su ma kai mutane dubu dari gashi suna karbin kudin 150 billion sun ce duk irin wannan abu ba kyau shine na kawo mutane fitina a cikin nigeria so daya kenan muna so mu san nawa suke kai gida na biyu mun ce to yanda suke voting a cikin wannan parliament su a cikin National Assembly majalisa muna so mu sani so an ce eh, senator a senator abba ko senator hadiza ya suke voting a cikin nan ya kamata nigerians su sani tun an ce su ne suna representing dinmu suna voting suna abin su a wurin ba mu san abin da suke yi kuma ga elections na zuwa muna so mu san abin da sun yi yanzu so da in za a yi zabi za a san mutane da sun yi aiki ma mutane za a san wanda ba su yi aiki ma mutane so na biyun kenan. Shi ma a nashi bangare Mr. Elnaton John wani matashi da ke cikin 'yan zanga-zangar ya yi sokaci kamar haka. Ni dan Najeriya ne kuma ni abubuwan da ke faruwa a kasanmu na damuna a matsayi na dan Najeriya ba sai na samu wani matsayi fiye da haka ba. Mun duba kasan mun ga cewa yanda mutane ke kashe kudin da ya kamata a ce mu ne tare bai kamata ba. Ga mutane nan suna shan wahala wasu a biya su albashi ba a biya ba hanyoyi ba asibiti ba komai amma wasu mutane ba yawa ɗari hudu ko wani abu haka suna samun kuɗi miliyoyi da yawa suna samun alawas alawas alawas na gida alawas na wuta alawas na akwai ma alawas na shan wahala so wato suna su shan wahalan ya fi namu kenan so saboda haka mun ce gaskiya mu wannan abin bai kamata a ce kasance a ƙasar mu haka ba wanda ce ana shan wahala haka ana ana you know ga ko ina ana akwai talauci amma wasu na nan suna nan ga sunan da kuɗi ba su ma san abin da za su yi da kuɗin ba ah, so mu muna so yanzu na farko nawa ne ma kuɗin nasu shin albashinsu nawa ne ma sun ki gaya mutane nawa ne suke ansa muna so mu sani nawa ne suke suke kai gida ba wai nawa ake aka rubuta ba nawa suke kai gida banda haka me yasa abin da ya kasance haka wanda a ce ana biyan su wannan irin shegin kuɗin ko abubuwa kuma da yawa dan kasan muna da yawa akwai batun eh, asu wanda yanzu har yanzu suna strike yanzu kaga cewa muna so mu fara mu bude eh, wurin magana mu samu muna taɗi da mutane game da yanda eh, majalisar dokoki ciki na abubuwansu ka gane ba wai ka magana kudin su kawai ba muna magana komi da komi yanda suke uh, gudanar da harkokinsu yanda dai abubuwa ke kasancewa a kasar mu kuma kashe mutanen duk ya shafi wannan abubuwa dan yawancin mutane sai mu ce yawancin lokaci sai mu ce eh, shugaban kasa shugaban kasa amma muna da wayanda muka ake su dalilin da sa muke muna nan kenan wayannan aikan su muka yi dan ka san in ka aiki wakili ya kamata ce yana yin abin da ka aike shi yayi ko ba haka ba aha to mu ba gane abin da suke yi ba dalilin da sa muna nan ke mu ce shin me kuke kuke mana tunda mu muka aike ku mu muka zaɓe ku ba me kuke mana dalilin da yasa muke nan kenan dangane da wannan hali da matasan ke kokawa da shi na tuntubi alhaji inuwa ɗan kasuwa wani masani kan lamuran da suka shahi matasa da ke jihar bauchi a tare ta najeriya domin jin koya suke kallon wannan lamarin na zaman gida da matasan ke ciki bayan rufe jami'o'i ga dai abin da yake cewa wannan al'amari ai ba yara jefa ba mu iyayen yara jefa ko mu iyayen yara ma talakawa wanda ba mu da wani abban da ya wuce neman taimako kullum to mu dama rayuwar mu a matsayin talakawa mun dogara a cikin Allah mun dogara a cikin shugabanni masu adal. to ala kulli halin ma ni kowane jefe a waje na babu adal? a gwamnatin ce babu adalcin gwamnati tunda ƴaƴayen mu suna zaune su kuma ƴaƴan sun da sun kai su waje suna karantar da kaga nan a waje na ni a waje duk wani mai hankali mugunta ne ake ƴaƴan su ba su da wani abin za su maimaita so ƙarin lokaci na karatu da suke saboda suna karatun su zuwa kasan waje sun ɗibi kuɗin mu suna biyan kuɗin ba abin da za mu je sai dai Allah shi san mana ga ba a yi mana adalci ba ta gwamnati ta su kuma malaman makaranta haka sun galibin malaman makarantar nan wanda suke kan gaba akan yajin aiki su kuma ya kamata su tsoron Allah su gane lokacin da su aka ba su ilimi waɗannan abubuwan bai same su ya kamata da su malaman da gwamnatin su ji tsoron Allah su duba mana mu talakawan da muka rataya a cikin ainihin abin da Allah yake matsayin mu na karantar da ƴaƴan mu amma wannan mu koma baya ne kuma rashin adalci ne ko ba mu ji daɗi ba kuma kusan ma ba za mu yafe gwamnati da al'ummar malamin makaranta ba ai wannan babban hatsari ne wasu kansu ma wanda suke mugunta balle ba ba ma mu iyayen kawai ba ai zaman waɗannan yara ba makaranta ba ƙaramin su suna ne a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ka ajiye yaro yana jin ƙarfi na son ya abuwa kama ya yin abin ka ƙi ka taimake shi ka watsar da shi ba da abin da zai yi ba da zai je kai ma ka sani aikata wani abu na rashin kirki ne abin da ke zama masa waje. duk da yake kokarin ilimi to an katse masa ilimi an kore shi yi ma wataƙila wani kuɗin da zai koma gidan ubansa ma har yanzu zai koma ba sama da wata uku ne yana wani garin da ya je karatu a gwamnatance wanda gwamnati ba su dama. To Alhaji Inuwa kowane fata ne gare ku zuwa ga mahukumtan ƙasar da masu malaman makarantu na jami'o'i? wannan ma wata tambaya ce da alhaji inuwa ya amsa yana mai cewa mu fatan mu kenan ai a jikayin jama'a talakawa ƴaƴanmu na talakawa a ta da malaman makarantar nasu sauko kasa wancan sauko su taimaka musu babu abin da yake ilimi a wajen dan in ka ba da ilimi ma dan adam isasshe ingantacce Ba ka bukatan ka nema masa aiki ne ilimin da ka ba shi zai nema masa hannu zai ya dogara saboda haka ilimin nan mu shi muke so a zo a daidaita a yi haƙuri a ji tausayin mu a sa mu a hanyar karatu su ci gaba da karatu wannan shine abin da muke jan hankali kuma su yaran muna roƙon su kada wannan wannan bakin hali da aka musu da abubuwan da aka musu na koraɗe, ya karfafa zuciyarsu akan cewa za su yi wani abu na ta'addanci ba mu roƙon su je hakuri Allah da ya yi mu da mu da su duka yana ganin halin da suke ciki kuma Allah zai je musu tare ci gaba da hakuri Allah zai musu maganin Ashe ko kun gani tilas ne ƴaƴan mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu ƙara ba da yin ba mu ilimi kar mu sa Wato masu sauraro da wannan fatan ne na Alhaji Inuwa ɗan kasuwa a jihar Bauchi za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu na Abuja a tarayyar ta Najeriya. Muhammad Sani Abubakar da ya tallafa mu shirin da hirarkin da kuka ji. Da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. anan ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum a futa lahiya. san bai yiwo a babe gora. Ku ƙara ba da yunwa mai ilimi kar mu sa kasala yara. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Yara. Shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Yara. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 עד 7 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את